j a d i ya w a y wanda ya taso a ƙasan hausa ya san akwai abubuwan da ake kira da ƙofofi wani lokaci akan kira su da ganuwa wayannan ganuwa ko ƙofofi suna da ɗimbin tarihi a ƙasashen hausa ku biyo mu cikin shirin gari ya waye na wannan safiya domin domin jin yadda za ta kasance hira namu tare da ni akwai Maryam Maryam barka da safiya barka da safiya abba tashi lafiya lafiya kalau na ji ka fara koyar da mu a'a ba koyar da ku bane ku biyo mu dan ah. ganin yadda abba zai koyar da mu hmm. akan kofofi ku biyo mu dan ganin yadda zamu ah. tattauna da Maryam akan kofofin kasa ko yau kowace kofa sai ka gaya mana amfanin ta <laughs> ba zai yi gaya mana amfanin ta ba saboda ni ba expert bane akan abokin gane amma kuma na san da cewa ke ma kina da naki ilimi akan wayannan kofofi kisa idan muka tsaya muka duba za mu ga wayannan kofofi da yawa a musamman mu ce wannan generation din namu ko inda sun taso sun hmm. dai suna da ganin kofofi amma ba su da asalin cikakken tarihi ko dalilin yin kofan na tabbata ko da zai tunanin kawai maybe an yi kofa ne kawai saboda kyale-kyale ko wani abu hmm, makamantar hmm, aka yi yawa irin wanda kuma iya dan karamin ilimin da nake shi na sani wanda cewa abu ne da yake da dimbin tarihi kamar a wancan lokacin lokacin baya kofofin nan ana yin su ne akwai lamari na security idan misali yaƙi ya faru ana kulla wa'annan mm. kofofin kuma za ki ga wa'annan kofofin akwai wanda akwai sarauta na wannan kofan na kike shi da sarkin kofa eh. wanda shine ke da alhakin kula da shige da mm-hmm, fice ya san mai shiga ya san mai fita da sauransu sauransu kin ga wannan wani abu ne wanda ni a tunanina kina ganin a wannan zamanin za iya irin komawa yadda ake a can baya wanda abin ka abba yanzu mu guda nawa za a killace hmm. kafin a haɗe Kano a yi mata kofa <laughs> to ai ko a Kano har yanzu akwai kofofin kin gane akwai kofofi amma kuma ai lokacin da ake da wa'annan kofofin zaka hmm. ga lokacin iyaka garin kenan to ba sai a kara ake rurrufe ake rurrufe ake hmm. wa yanzu idan aka ce a koma fa yanda ake kofofin nan a hmm. dinga rurrufe su hmm. to mu fa na wajen gari ba za mu kwaso dai a killace ku kuna san dai abin ku ta yawo <laughs> yanzu ma a killace muke ayi a'a ba kwaso irin a sa muku wannan kofan da za ta irin an san fitan mutum an san dawowa mutum kisa ko da ba su haka ba to dama yaushe za a rufe kofa a ce a san fitar amma ni a gani na kamar yanda kin ga yanzu muka za muka duba arewacin Najeriya muna fama da issue na rashin tsaro security kuma kin ga a wancan lokacin wannan kofofin suna taimakawa an san me mm. shiga mai san me fita Fatima tana da experience akan wayannan kofofin duk da ta kofar nata na kitchen ne ko na girki ne ban sani ba Hajiya Fati kin zaro ido <laughs> ai na tunani wannan experience din na da ce ni eh, nawa nake no ai kofofi kala kala eh, ne tun wani ba mu zo ba ai amma amfanin tarihi kenan aka bibiya ka karanta ka ji tarihi daga mm. gurin manya da sauransu gasassan abubuwa da sauransu a duk ba mana a wannan lokacin gaskiya kuma ainihin yanzu ma fa yanda nake gani sai nake ganin waɗanda suke wajen kofofin ma fa sun fi yawa akan waɗanda suke cikin ka ji abin da nake gaya maka eh. da gaske ka duba eh, population ka ga yanda yake kullun karuwa ake yi na san da wannan to amma in har za a yi wa'incin kofofin a wancan lokacin me zai hana a yanzu ma ba za a ƙara yanzu a'a yanzu ba laifi bane ba musamman mm. suna da kyau tun da kaga har yanzu kamar a Kano akwai ragowar irin mm, waɗannan kofofin akalla saboda adana tarihi mm. amma a ce yanzu a zo a ce sai an dawo da wannan kofofin ina ku dai duk kun dai haɗe za a upgrade din su kuma a eh. zamanantar su a zamanantar da su yana da kyau haka yanzu dai ba ku goyen baya a kare kofofi mu da muke wajen kofofin nan Fatima mm. ana nufin kenan mu ba yan gari bane ba ko me shine ai shine dalilin da zai sa ku da kuke wajen kofofin kuma sai a zo a muku wayan kofofin ai mana kofa eh mana kuma sai ku zama eh, ku ai yanda ka faɗa of the abin nan din kofar shine kaga security so mm. yanzu a ce kawai a iya kofa ne za a ringa samun wannan security din abin yayi kadan dole kaga ai akwai jami'an tsaro da mm. irin hanyar gari sosai kamar yadda aka ce komai zamani ne zamani na tafiya akwai abin da an riga an yi shi a baya a yanzu ba zai yi ba kowa ba siya tabbas ba matsala Allah ubangiji da ya ci gaba da data da mu wannan matsala na tsaro Allah mm. ubangiji ya ba mu da dawwammamin tsaro kowa ba siya ba bari mu je zuwa ga zangon mu na farko a cikin jerin shirye-shiryen mu masu kallo zangon mu na farko idan kun shirya barkanmu da shigowa sashen harshe tubalin ginin al'umma A yau muna tare da Muktar Haruna Aminu, wakilin tarihin Arewa, kuma za mu tattauna akan kayan kaɗe-kaɗe da bushe-bushe musamman na masarauta irin su tambura da algaita da dai sauransu. Ku biyo mu don ilimantuwa da kuma ƙaruwa da abin da za mu tattauna malam muktar barka da shigowa an shigo lafiya wato malam muktar matasa da dama musamman na zamanin yanzu ba su da zurfin ilimi akan waɗannan kayan bushe-bushe da kaɗe-kaɗe shin menene masu to ah, daga fanko idan ana magana akan kayan bushe-bushe da kaɗe-kaɗe mm. musamman waɗanda suka keɓanta da masarauta tunda akwai waɗanda na masarauta ne akwai waɗanda kuma ba na masarauta ba ne akwai wanda kuma sun shafi kamar a masarauta kuma sun shafi jama'a mm. a rabe-raben makaɗan ma akwai makaɗan jama'a akwai makaɗan fada dama wanda wannan masu zaman kansu kawai a fada suke mm. kuma kusan kowace fada tana da waɗannan sai dai a ce sun bambanta na wata fadar daban na wata fadar daban to waɗannan wato kamar duk abin da aka ce na masarauta inda yake banta da sauran na jama'a mm. za ki ga wani abu ne wanda ake wa sanki shi kadai to wannan sanki da ake yi watan da shine a fada sanki shi ne wanda kololuwa shi ne kamar shugaba to idan aka yi magana cewa kaɗe-kaɗen fada da bushe-bushen fada yawanci saƙo ne magana ce abu ne ake yi wanda shi mai martaba sanki ya san me ake faɗa masa wato cikin kaɗe-kaɗen ma da ake yi da bushe-bushen magana ce magana ce saƙo ne ake saƙo ne ake isarwa kai za ka ji shi a kiɗa hmm. amma shi mai martaba sanki ba a kiɗa ya ji shi ba ahalin abun in sun ji ba a kiɗa suka ji shi ba wanda duk ya san me ake faɗa ba a kiɗa ya ji shi ba a magana ko a busa a magana yake ji don hmm. magana ce magana ake yi akwai waɗanda ake tasbihi ake wa ubangiji tasbihi kamar in aka ɗauki tambari hmm. duk abin da tambari yake faɗa tasbihi ne ga Allah eh, yawanci kamar dai misali za ga cewa tasbihi ake yi kuma ba ma shi kaɗai ba duk wani abu kuma sauran kirari ne bushe-bushen da kaɗe kaɗan hmm. kirari ne ake wa mai martaba sanki kuma shi duk abin da ake faɗa yana ji wannan to kamar misali mm. kamar wasu irin sako ake isarwa me ake gaya masa a cikin wannan kaɗe-kaɗen e wato saƙon da ake isarwa mm. ana faɗan kakannin mai martaba sanki ana faɗan wani abu akwai saƙon zama akwai saƙon tashi akwai saƙon hawa doki mm. akwai sakon hawa jirgi duka wannan abin da kika sani duk motsi wani da ake yi hmm. idan idan akwai akwai busar da za a yi in mai martaba sarki ya fito musamman idan muka ɗauki kamar masarautar kano bari mu ba da misali da masarautar kano kin a masarautar kano idan aka ce mai martaba sarki ya fito to abin da ake fara yi Kaho ake fara busawa shi kahon nan wani kaho ne na musamman Mm. ba kaho ne wanda aka sani kamar wanda 'yan tauri suke 'yan farauta suke busa ba eh shi wannan daban yake ƙaho ne mai joni guda biyu mai haɗi biyu ƙaho ne na mariri idan aka samo kahon mariri sai a jona masa ƙahon sa lokacin da yake an daɗe da fasaha babu maganar abin da ake kira kamar danko wato kamar gom a turanci mm. to akwai abin da ake sawa a haɗa ah. kakin zuma eh. kakin zuma ɗin da shi ake sawa idan aka manne kuma sai su haɗu sai su haɗu su zauna ƙahon nan zaki ga yayi shekara ɗari shekara ɗari biyu tun da gadon gadon gado za ka zo tun na kakanka mm. ko na kakan kakanka ka gada kuma ka zo kana busa shi kuma baka taɓa yi masa gyara ba a mm. wannan ya haɗin ya zauna kuma sauti yake fitowa kuma magana ce kenan shi wannan kaho ana busa shi ne ana busa shi ne don sanar da fitowar sarki fitowar sarki da eh. zamansa a fada da kuma kambama da tarihin sama. duka a cikin wannan kahon kamar yanzu idan muka ɗauki banda kaho akwai tambari akwai algaita akwai banga akwai suna da dama, to amma idan mun ɗauki kahon kawai mm. muka duba muka ga me kahon na yake faɗa kin ga gadi a kano idan sarki ya fito aka fara busan wannan kahon to za a ce da busan ake faɗa amma an san me ake faɗa me nasara ya fito amalan gabas ya fito Sankin kano ya fito ƙasar kano taka ce garin kano naka ne duk a ƙahon idan kama aka zo zamanin sankin da yake kai sai a sa mm. sunansa kamar yanzu a kano sai a ce muhammadu aminu ya fito a cikin ƙaho a cikin da busan mm. ai dama za a faro tun daga fanko mm. eh, sankin eh, mai nasara ya fito sankin kano ya fito amalan gabas ya fito muhammadu aminu ya fito bagajin dabaci gari to wannan in dai ka ji wannan busan to mai martaba sanki ya taho na fitowa ne mm. to idan ya zo kuma ya fito aka fito aka taho aka zo fada to a lokacin da zai zauna in mai martaba sanki ya zauna za a ce urdu uban gabasawa ah, mai nasara ya zauna amalan gabas ya zauna muhammadu aminu ya zauna magajin dabaci gari ya zauna duk a cikin ƙaho a wannan busan ake fada ƙasar kano taka ce mm. garin kano naka ne duka eh, to Don muka yi duba da su wa'annan masu busa kahon nan da masu algaitan nan da tambura mm. suwaye suke yin sa a matsayin sana'a ko kuma suwaye suka gaje shi ai wannan abu kamar yadda kika faɗa abu ne mm. na gado kuma kowanne yanzu idan kika ɗauki kahon kin ga ai a masarautar Kano yana ƙanƙashin yana cikin wato kamar hakiman gidan shamaki tunda a ciki manyan wato kamar bayan sanki akwai shamaki akwai ɗan akwai sallama akwai kilishi mm. misali to waɗannan kamar eh, shamaki da ɗan dama kamar hannun babban rigar dama ne da na hagu to yawanci sun raba waɗannan abubuwan za ki ga akwai hakiman gidan shamaki akwai na gidan ɗan rimi akwai na gidan sallama mm. to kamar idan an ɗauki ƙaho a gidan shamaki yake to bayan ƙaho idan an ɗauki kamar algaita ita ma tana gidan shamaki idan an ɗauki kamar a tambari tambari yana gidan shamaki amma raƙuman tambarin suna gidan rimi. to ana samun komai a fada da kike gani a tsare yake mm. kowa an san wannan wane ne a gidan wa yake sannan kuma in an samu waye yake bashi umarni me za a yi komai da mazauninsa kuma wannan ƙahon bayan magana fitowa da zaman sarki mm. in ma mai martaba sarki ya zo kamar misali aka yi naɗi sabon naɗi to da ƙahon ake faɗa sunan sarautar a masarautar kano ba da baki za a faɗi sunan sarautar ba eh. da ƙahon a busa dama idan an zo an yi naɗi to a lokacin da aka kawo hakimi gaban mai martaba sarki an naɗa shi to sallama zai tashi tafi gaban galadima hmm. sai ya tambayi galadima wace sarauta to a nan sai a ce a naɗa shi a naɗa shi sarautar kaza hmm. to idan an faɗi sunan sarautar galadima ya faɗa wa sallama sallama zai zo ya samu sankin busa ya faɗa masa tunda ita ma busan akwai galadiman busa mm. akwai ciroman busa duka akwai hakimai a kasanta shi ma wanda a mm. gidan sankin busa din to in ya faɗa wa sankin busa dama a wajen naɗin mutum uku ne suke shiga a mm. wannan akwai sankin busa akwai ah, sankin bambaɗawa sannan akwai sankira suke shiga wajen suke shiga a eh. wannan wajen to eh. idan an zo sankin busa sai a faɗa masa cewa sarauta kaza ce sai ya busa da kahon nasa to masha Allah ga ladima ne sai ya faɗa <laughs> kuma sai ya eh. kirari na irin wannan sarautar to bari na dan baka hutu Bar mu je hutun da kantan lokaci wasu kallo da fatan kuna ilmantuwa kuma kuna nishadantuwa da sakon da kuke ji za mu je hutun takaitaccen lokaci kada ku je ko ina ku dakace mu to madalla mu da dawowa malam muktar sannu da kokari wato shi wannan kayan kiɗe-kiɗe banda masarauta akwai wani bangare na al'umma da ake yi wa ko sai kawai a masarauta yawwa kin yi tambaya mai mm. muhimmanci gaskiya ne akwai busa wadda ake yi ta keɓanta da mai martaba sanki ne kawai shi kadai mm. akwai wadda kuma za a iya yi wa mutane amma fa busar da za a yi wa mutane daban da abin da za a faɗa mai martaba idan aka zo yanzu duk wancan kirarin da aka yi kafin mu je hutu eh. duka wannan kirarin mai martaba sarki kadai ake yi shi yake banta da shi saboda haka idan an zo kuma haka mutane ne za a yi musu to daban tunda shi kansa ba mai maganan na doki ba a shi wannan kamar ƙaho hmm. akwai wanda kuma in an hau doki shi ma wanda ake yinsa haɗe da kamar in an tafi gaba daya to ana ya shi ma akwai busar da ake yi na daban eh, wadda in an ce eh, in an ce kamar mai nasara mm. yauwa za a faɗi cewa a ciki za ana faɗar dodo ana faɗa mm. gashi gashi a cikin busan dai wadda take a kan doki ita kuma wannan ana ce masa kiɗan eh, sara shi kuma ana yinsa da ganga da ƙahon da kuma kuge mm. akwai kuge wanda ake bugawa na karfe to da kugen da ganga da shi wannan ake busawa eh. kuma duk sankin da ya zo ana yi masa shi ma busassa irin tasa wadda za a ce wannan shi ne za a faɗi kamar bangayi sankin kano alhaji dr ado bayan allah ji kansa a busansa akwai wanda ake yi wanda kawai tasa ce eh, mm. in ka ji kawai ka san shi aka yi wa wadda ake cewa a cikin busan ake magana cewa kai ka gaji abdu dan abdu dan abdu yawa dan abdu mai nasara dan abdu dan abdulkadir to in ka an ce dan abdu dan abdulkadir ka san shi ne mai eh, nasara dan abdu dan abdulkadir mm. to in aka faɗi da shi ma busassa ce wannan in an masa kawai ka san to kenan in na fahimce ka da ma bambancin su a masarautu da dama kowace masarauta in na fahimta akwai kalar na nata irin kayan su za ka je wata masarautar ka samu ba su da kaho. Mm. amma suna da kakaki kamar dai kakaki kusan da wuya a ce kowace masarauta ma kusan tana da kakakinta tana da algaitarta mm. amma kamar wannan ƙahon busa shi ya keɓanta da masarautar kano ne shi kadai shi ita kadai mm. yawa to shine shine zan ce ya kara bambanta masarautar Kano da sauran masarautu ai kowanne masarautu akwai abin da ake kira ala na masarautu mm, ma'ana eh wato wanda kawai eh. wannan shi yake banta yanzu kamar masarautar Kano bayan kamar magana bushe bushe. Mm. takalmin jimina da mai martaba sarkin Kano yake sawa ai ya keɓanta ne da Kano na masarautar Kano ne hmm. wanda an yi shi tun zamanin uh, uh, sankirin fa kuma ga shi har yanzu ana amfani da shi amma da ko harɗe sanki ya zauna a karaga hmm. ya yi sunkum misali ba ka ganin komai sai idansa a hoto eh. to in ka ga wannan da kaga takalman jimina ka ce wannan sankin kano ne saboda wannan shaida eh. ko ka ga tagwayen masu in kaga tagwayen masu ka san kawai kano ce na kano ne mm. ai saboda akwai sarakuna tagwaye da suka yi mulki a tare na wata daga wata tagwayen giji masu ah. to su da suka yi sarauta mm. kusan a jerin sarauta masu ne na hudu tunda sun zo mulki wajen shekara ta 1134 zuwa 1136 eh. saboda haka sun ja shekaru lokacin amma tun wannan lokacin suka yi wannan mulki to aka taho da waɗannan kuma tagwayen mm. masu lokacin sankirin fa kuma ya haɗa su to kin ga su ma wannan abu ne wanda na masarautar kano to banda su akwai dai abubuwa waɗanda duk eh. sun keɓanta shi mm. wannan tambari da algaita zan ɗauke su su biyu menene bambancin da ke tsakanin su to shi idan kika ɗauki bambancin tambari da algaita a wato tambari kamar yadda na faɗa algaita ana iya busawa wani daban amma fa tambari sai sarki sai sarki eh sarki kadai ake wa tambari ba a yi wa kowa ko a cikin masarautar ma ba wani masarauta ba wani hakimi da za a buga wa tambari sarki ne kadai babu yarima ba ba kowa sarki ake wa tambari na'am kuma tambarin nan kamar yadda na faɗa miki mm. tasbihi ne in ka ji tambarin nan yana bugawa to abin da yake faɗa yana faɗan laka abdullah taka kabban laka abdullah taka kabban ya azali ya abadi allah ya mustanadi abin da tambarin yake faɗa sai kuma a ci mm. gaba da allahu allahu allahu idan sanki ya ɗaulin zami ya zauna a kan doki to za a fara wannan laka abdullah taka kabban mm. ya azali ya abadi ya mm. mustanadi to ana wannan ana wannan a lokacin da aka taho ana ta tafiya ana ta tafiya sai an yi sai kuma a ci gaba da Allahu mm. Allahu kusan lokacin sauka to kin ga kiran sunan Allah ne me yasa ake haka ana nuna wa mai martaba sanki. cewa wannan sarauta ta ubangiji ce shi aro yayi dan haka kada mai martaba ya san cewa Allah ne mai mulki shi sarautarsa ta aro ce mm. to daga cikin mulkin ubangiji eh. saboda haka kada a tafi akan tafankin Allah to shine kamar tunasarwa ce ake yi kaga wannan al'ada ce mai kyau Ya eh, al'ada ce mai kyau gaskiya ne to wace irin gudunmawa ya kamata al'umma su mm. bayar wajen tanadi da ci gaba da ajiye wannan al'ada ta ci gaba da gudana eh to gaskiya al'umma ya kamata su dinga bibiya na'am suna sanin yanzu da yawa mutane tun muna yara kawai mun san tambari in an zo ana yi kawai muna ji dai gashi dum dum eh, kiɗa muke ji muna jin sa a kiɗa amma ba mu san me yake faɗa ba to ina ba wa al'umma shawara hmm. da duk inda ka ga wannan abu irin wannan yana da kyau ka je ka shiga ka sani wannan abun da Allah me yake faɗa a faɗa maka domin riko da al'adarka ko ba komai kai a gida kana zaune hmm. kawai 'ya'yanka ka faɗa musu ka ce ka ilimantar da su duk inda suka tafi a duniya za a iya tambayar su mai tambarin da yake faɗa to baka sani ba kai kuma ka fito daga gidan daga gidan to eh, ko to za a ce ai eh. tambari na garin ku ne me yake faɗa hmm. to baka sani ba to yana da kyau mutane su dinga sani saboda al'adun nan wato su ne mu hmm. in ka rike al'ada to kamar ka rike kuma harshe musamman harshen hausa yana tafiya da al'ada eh. saboda haka dole wannan al'adun su za su taimaka maka wajen sanin menene abin da ake yi to ina so ka dora wa al'umma gaba daya mm. da shawara akan rike al'adu ma gaba daya na iyaye da kakanni da muka gada su rike al'ada to abin da wai bature yake cewa culture is man's identity wato al'ada kamar ita ce mutum ita ce take bayyana waye kai duk wannan ɗinka in baka da al'ada to baka da asali sosai sosai asalinka al'adarka kuma duk lokacin da aka ce ka riƙe al'ada to za fi mutunci a idan duniya kowane ne yau a ce a ai wane ya riƙe al'adarsa to za ki ga wanda ya riƙe al'ada da wanda baya al'adar ba ɗaya suke ba akwai bambanci to ai al'adu musamman al'adunmu mm. za mu ce na hausa fulani mm. tunda yanzu idan muka ɗauki kamar ƙasan kano ko da sauran masarautunmu an san bayan sarakunan haɓe sun yi mulki to kuma fulani sun zo mm. sun karɓa to amma wani abin sha'awa fulani da suka zo ba su rusa abin da eh. hausawa suka yi ba kawai da ike lokacin musulunci ya daɗa ƙarfafa na mm. jihadin shehu dan fodiyo mm. sai aka kyautata al'adun eh. wasu waɗanda ba masu kyau ba sai aka zubar da su sai aka sake inganta aka ɗauko yawa masu kyan to shi eh. yasa aka samu ta goma shi akwai al'adun da aka gani na hausawa tunda mm. sai aka ga masu kyau ne sai fulani suka ɗauke su to ina ga malam muktar <laughs> zamu ban bantare numfashin ka ba ina ga mu kara gayyatar ka wani satin domin dorawa akan wannan al'ada kwarai da gaske mun yi farin cikin kasancewa tare da kai muna godiya kwarai da gaske masu kallo da fatan kun nishadantu kun kuma ilimantu da wannan tattaunawar mu tare da malam muktar za mu je hutun takaitaccen lokaci da zarar mun dawo shirin gari ya waye zai dora masu kallo barkanmu da kasancewa a sashen zangon baki inda muke tare da dr ahmad kalas wanda suke horar da matasa ko mu ce koyar da su akan abin da ya shafi sana'a kasuwanci da ma sulhu tsakanin fulani da makiyaya idan ta kama dr ahmad barka da kasancewa tare da mu ah, da farko na tabbatar kun kwana biyu kuna wannan aikace aikacen mm. amma za mu so mu ji me ya ja hankalin ku kafa ita wannan gidauniya to alhamdulillah sanin al'umma ne cewa babu wani dan adam wannan ba shi da amfani a cikin al'umma mm. sai dai mutum zai kasance yana da amfanin amma kuma ba tare da shi a karan kansa ya san cewa yana da amfani ba to abin da ya jawo hankalin maganin cewa kowane dan adam akwai irin gudunmawar da zai iya bayarwa a karan kansa da al'ummarsa da kuma societin da ya fito sai muka haɗu muka tashi wannan cibiya ba don kuma ba sai don items guda uku items namu na farko shine wayar da kan fulani makiyaya da kuma manoma akan zubar da jini da suke yi a tsakaninsu a samu tsayar da wannan zubar da jinin domin bafulatani makiyayi ba zai taɓa rayuwa ba sai da manomi haka manomi ba zai rayu rayuwa cikin jin daɗi ba dole sai da makiyayi dan juma da dan juma suke mm. tunda shi manomi a wajen wannan makiyayin yake samun naman da yake ci a wajensa yake samun wani nau'in kayan da ake masa tufafi da shi mm. haka a gefe ɗaya shi makiyayi shi ma a wajen manomi yake samun abincin da yake ci a kanan kansa yake rayuwa mm. haka a wajen wannan manomin dabbobin nasa da yake kiwo suke samun abincin da suke ci suke rayuwa aikinmu na biyu shine yaƙi da sha da fatauci na miyagun ƙwayoyi da a cikin ƙungiya zaka ga matashi ya zamo mutum wanda ya kamata a ce al'umma ce take dogara ma da shi oh. amma shi a kanan kansa bai tsaya da kafarsa ba bare kuma har wani ya amfane shi to sai muke samun su idan muka gansu sun zauna a irin wannan gurare nasu sai mu zaunar da su mu wayar da kansu sannan kuma mu horar da su sanawa inda za su dogara da kansu aikinmu na uku shine muke shiga ƙauyuka in muka je sai mu tattara ɗalibai na makarantun islamiyu su ma mu horar da su sanawa inda za su dogara da kansu ba don komai ba mutum bai ma zama cikakken mutum ɗin ba mm. sai ya tsaya da kafarsa. to ta yaya muke shiga irin wannan location daban-daban domin wannan aiki mm. kafin mu je ga taya kuke shiga ita wannan mm. yankuna ku je ku aikace aikace ta yaya al'umma suka iya fahimtar aikace aikacen ku da kuma gudunmuwan da kuke ba su mm. ai ka san mu din a karan kanmu mutane ne suka haɗu kala daban-daban mutum ɗaya ɗaya ɗaya a cikin mu mutum arba'in da uku ne daga cikin mu akwai malamai na jami'a wanda ga ni da nake zaune a gaban ka malami ne na jami'a akwai malaman jami'a bayan ni kusan mutum shida a cikin wannan cibiyar haka a kuma tsaro akwai 'yan sanda a cikinmu akwai ssu na local gama. akwai civil defense akwai 'yan hizba da 'yan kato da gora haka 'yan kasuwa akwai mutane kala daban-daban sannan kuma akwai wanda suke aiki nasu na karfi mm. to sai muke donation a duk wata lokacin da ake yi wa ma'aikatan gwamnati albashi mm. to kowane ɗaya daga cikin maharajin da yake kansa shine naira dubu ɗaya domin a yanzu babu wani abu wanda zaka ɗauka a duniya ka ce za ka yi dole sai da kuɗi yake tafiya to na naira dubu ɗaya ɗin da ita ne muke contribution amma fa shi ne minimum abin da zaka bayar mm. akwai wanda cikin mu zai iya ɗaukar naira dubu goma ya bayar mm. akwai wanda a yanzu haka bayar Najeriya yana Scotland amma duk watan duniya dala goma yake sa mana kaga an canza tana koma dubu tara da wani abu idan muka kalli duka yan kungiyar kamar yadda ka mm. faɗa malaman jami'a ne yan sanda ne mm. majaci kowa akwai role da zai yi play a cikin wannan cibiya mm. ta ku to da haka muke samun saukin isar da sakon mu domin duk abin da aka ce za a yi to sai a tura ma abota irin wannan sashen to sun sanar ta wace hanya za su ce a zo a yi abin wajen aikace aikacen ku ah, da ina da ina ya tsaya misali a iya kano kuke aikace aikacin ko kuma ya abin yake na ba iya kano bane ba gaba ɗaya arewacin najeriya ba in jihar da ba mu shiga domin me ɗaya daga cikin wadancan ayyukan kwaya uku mm. Tana abubuwan da muke zuwa idan muka tara ɗaliban islamiyya mm. sai mu horar da su sana'o'in da za su dogara da kansu su waɗannan sana'o'i su nake so na tambaye ka mm. da me da me ake koyar da matasa musamman gefen maza mata kamar wani irin sana'o'i kuke koya muna koyar da matasa maza da mata da matan aure da mazan aure muna horar da su sana'o'i kwaya tara guda tara sana'ar mu ta farko ita ce mm. dairy production mm. yadda mace tana cikin gidanta mm. za ta iya hada madara yogurt matashi yana zaune a gidansu zai iya sana'ar madara yogurt Matashi tana zaune gaban iyayenta za ta kama wannan sana'ar ta madara yogurt lissafa mana da me kuke koyarwa madara yogurt madara yogurt sannan muna yin animal feed processing yadda matashi zai iya hada abincin dabbobi sannan muna yin hot culture mm. yadda matashi zai iya hada bishiya mai zaƙi mm. da kuma wadda take da girma mm. yi musu irin wannan auren da bishiya kamar irin mangwala ke cewa mangwala dan aure to muna horar da su irin wannan abin sannan akwai poultry farming muna horar da mata da matasa yadda za su iya hada abincin kajin aikace da duk wani mai kiwon kaza a yanzu in ka tambaye shi ba shi da babban kalubale sama da tsadar abinci domin kuma kalan nau'in abincin kwaya biyar da suke amfani da su kaga baya wuce starter finisher grower steaming wash, cikin mash duk wannan za mu koya maka formulation din sannan kuma mai maka amincin aikace na biyar a cikin abubuwan aikin mu na biyar shine animal eh, shine simple animal veterinary care yadda zaka za ka yi unguwa amma ka rasa waye likitan dabbar ka ka ranka ko magenka ko akuyar ka za ta haihu ka rasa kuma wanda zai duba ma ita sai mu koya musu dan clinical technique mm. in ka kalla abu kaza a jikin dabba abu kaza ne yake damunta ga maganin da za ka yi applying idan ta zo haihuwa dan ya kasa fita ga abubuwa guda uku da suke sa dole sai da yi operation in ba su ne ba sai a koya ma hanyoyin da zaka ciro na dan cikin sanama na shida aikin mu na shida shine muke koya musu cosmetic makeup mm. yadda ake hada kayan kwalliya da kuma ita kwalliyar kanta za su hada man shafawa aikin mu na bakwai shine aquaculture na takwas yadda matashiya za ta iya kiwon kifi mm. ko kuma kiwon dodon koɗi mm. aikinmu na takwas shine tail communication mm. sadarwa za ka ga matashi da waya ta naira dubu arba'in <laughs> amma ba taɓa kawo masa naira dubu goma ba na tara aikinmu na tara shine solar system programming masu kallo zan dakatar da dakta a nan ya dan sharuwa za mu je hushin gajeren lokaci idan mun da tattaunawa mu da shi za ta dora a dakace mu baskallo kallo barkanmu da dawowa daga hutun ɗan gajeren lokaci inda muke tattauna da dr ahmad kalas ya mana bayani aikace aikacen su har guda tara rigis da suke koyar da matasa maza da mata mm. dr barkanmu da dawowa ka mana bayanin yadda kuke koyar da matasa waɗannan aikace-aikace mm. amma abin da nake so mu kalla a wannan gabar mu kalli magana da men's aikace-aikacen ku guda uku mm. magana na sha'anin tsaro tsakanin fulani da makiyaya mm. shin ya kuke iya musu sulhu a ɗan gajeren lokaci yadda muke bi hanyar da muke musu sulhu hanya ce guda biyu zuwa guda uku a irin kuɗaɗen mu da muka yi donation muka ga mai gare mu sai mu nemo yadi mai kwari sai a yi riguna a yi hijabai mm. sannan a nemo biskit da alewoyi da omo mm. in ma da suka sauka suka yi kamfen mm. to ba kuma su zamu dosa ba sai mu je lokal gamman din da suke abu sai mu nemi wane ne ciyama nasu na Allah idan muka rasa sai mu je islamic center mu nemi kwamandan Hisba. shi ma in yi muka rasa shi sai mu koma dai gidan hakimi mu nemi hakimi idan muka ga hakimin ya ba mu wahala samu sai mu koma mu kalli mafin na guraren da suke sai mu ga waye daga can sai mu je mu tattauna da shi mu ce ga abin da muke so mu kawo tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma to zai jagorance mu da kansu mm-hmm. to idan ka je wajen su zaka ga suna da rul su ma gwamnati gare su ta musamman mm-hmm. in ka je kace zaka tattauna da su haka ba za su saurare ka ba dole sai ka je wajen shugaban su domin muka je akwai sutura wadda muka tanada ta musamman ta sace sai mai masa kyauta da ita sai mu ce to mu ƴaƴanka ne wanda muka kawo ziyara muke so mu yi zumunta tsakaninmu da ƴaƴanka wanda kuke taruwa yan uwa ne mu ka tattara mana su za mu wayar da kansu kuma mu koya musu yadda za su iya abincin dabbobi na zamani tunda al'ada da mutane suka saba a zamanin damina sannan aka fi samun madara wadatacciya mm. to mu kuma in muka je za mu canza musu wannan tunanin mu koya musu formulation na abinci wanda za su ringa da bawon gyada da kuma totuwar masara yadda ko da zamanin rani za su ringa samun wannan nunan wadatacce dakta idan muka kalli salon da kuke shiga mm. karkara ku iya jan hankalinsu da makamantansu mm. kuna yin wani salo ne kasancewanku malaman jami'a mm. kuna yin salo irin na colonial masters yadda turawa suka shigo mm. arewacin najeriya <laughs> irin wannan tsarin kuke gudanarwa so idan muka kalli matasa da ke cikin birni waɗanda ake koya masana'a da makamantansu shin kuna ba su wani jari ne bayan sun koyi sana'a ko kuma ya abin yake mu ba wani jari da zamu mu iya dauka mu baka ai bahaushe ya ce da ka ba wa mutum kifi gwara ka koya masa yadda zai kama kifi a duka waɗancan sana'o'in koya tara babu take bukatar jarin fa da kai naira dubu hamsin mafi kololo a cikin sai mai bukatar jarin dubu talatin da biyar zuwa arba'in amma har da wadda za ka yi ta jarin naira dubu goma zan tambaye ka wacce ce wannan sana'o'i da kuke yi mm. da abubuwan da kuke shiga karkara wani irin respond society suke baku a kasan society malam bahaushe yana da wahalar shiga society malam bahaushe yana da wahalar shiga mm. ta yaya za a yi ka shiga kai mu'amala da shi sai ka je masa da dabaru da hikimomi na rayuwa tunda ubangiji da ya ta gargada annabinsa da zai aike shi wajen al'umma ya turo masa da addini sai da ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana hanyoyin da muke shiga in muka je gari muka kowa da dogon riga sai mu sa dogon riga idan muka je masallaci muka kowa ya rike hannu mu ma sai mu rike in muka kowa ya saki hannu mu ma sai mu saki hannu idan muka je garin nan muka ga al'adar rigunan su manyan riguna ne hmm. manyan riguna za mu sa in muka ga matasa ne za mu tara wanda suke shaye-shaye to su kuma makata za mu sa ƙananan kaya ne da pickup da earpiece daga cikin mu har wasu matasan cikin mu za dauka a ce ku yi aski irin wannan wannan matasan suke da shi domin maka je za su yadda mu da su faɗe ne sai mu fara interview nasu wai wannan abin da kake sha me kake ji sai ce kai karkare na mun wayo mana sai ka ce a bare na wayan ka na zo ba kai so nake mu tattauna da kai sai ka dauko dan kwalin abar ai da akwai sigari da ba mu tafi da ita eh. sai ka dauka ka bashi to ya san fa kai da shi kun zama daya an yi maja sai ka tambayar wai me ko sun haye fada cikin wannan shaye-shayen nasu a rayuwa mm. zai tsaya na baka biography daya bayan daya daya bayan daya to ya zame ma aboki mm. gobe in ka dawo zaka ce da shi kana so ku samu karin mutane mm. lokacin da kuka kai irin mutum ashirin sai ka ce da Allah kuma tsaya miwa kanmu tunani wai bayan wannan shaye-shayen kuma ta ina muke samun kuɗin kuma guda sha bakwai daga cikinsu da kyar da sana'a sai dai a ɗauko can a ɗauko can uku tun da za ga suna da sana'a sai ka ce to wai me kawo mana muka rasa sana'a kowa sai ya kama kansa ya rasa wani abu da zai iya baka na amsa sai ka ce abin da ya kawo haka ba ma amfani da mu wajen mu gina kaza sai ka fara ba su labari irin na kasashen turawa matasa kamar mu fa su ne suke yin irin abu kaza gashi ne ya zo kasar mu yanzu ya fi karfin su tsaye da shi a iya kasar su mm. yau gashi ya kawo kasar mu to ka gama calling attention nasa mm. shi ma ya za a zama irin wannan kalar kasancewan da kuke shiga cikin society yau da mm. gobe kun iya fahimtar cewa tsakanin maza da mata su waye mm. suka iya fuskantar irin waɗannan matsaloli kuma su waye suka fi amfanuwa mm. tsakanin training da kuke ba su a kai tsaye wanda suka fi amfanuwa mata ai ka san in za ka yi wa'azi in ka tara nan al'umma aka ce wannan maza ne hamsin mata hamsin a lokacin da kai minti uku hudu kana yi duk barin hayaniyar mata na sai dai ka je 'yansu suna kuka amma su gaba ɗaya su sun nutsu mazan kwada za ka mai da hankalin ga musu za ka ga ba su fi kwaya ashirin ba zuwa sha biyar wanda suka suke bibiyar mai kake amma ina abin mamakin yake mm. wa'azin mata nan da nan sun fi ɗauka amma jimawa kaɗan an yarda shi to saboda in ka duba a cikin abin eh. wajen wannan make up mm. to kuma suna kaɗo hankalin su sosai musamman kashe karkara tana abu ne wanda in za a tashi biki ko suna suna gani a kafafen yada labarai ga yadda ake irin wannan mai da tsohuwa yarinya su kuma ba su da wannan abin mm. to yau ka ɗau wannan abin ka kai musu cikin society sannan ka koya musu strategies na kasuwanci in kika ce yau daga ƙauyen ku zaki tafi cikin birni a miki wannan mm. nawa zaki kashe na transportation nawa kuma zaki zo ki biya a miki to yau kuma gashi a nan ƙawarki ce ta iya masalan zaki transportation naira dubu biyu ki zo birni a miki da refreshment naki zaki kashe ɗari biyar za kuma ki biya dubu biyar a miki da yau kuma ga kawarki sai ta iya kuna da makwataka za ta yi miki a naira dubu uku eh, dakta yanayi na lokaci ah, me shawara ka ga matasa ta fuska yadda su iya rike sana'a da mahimmanci domin su dogara da kansu mm. su guje ma wancan abubuwan da kana sabana kace za ka yi magana kan sana'ar matasa ba matasan za ka yi magana ba iyayen su ne okay akwai wani items guda biyar da mutane muke rasa an za mu yi aure abu na farko na mutum yake haƙƙi ne wannan haƙuƙuwa ne dole ma sai ubangiji ya tambaye ka akan sa na alƙiyama. haƙƙi na farko idan uba fa zai yi aure sai ya zaba wa wannan dan uwa mm. haka uwa sai ta zaba wannan dan uba mm. haƙƙi na biyu sun zaba masa suna wanda zai yi albarka a kansa mm, haƙƙi na uku sai yana kai matakin da ya fara wayo an koya masa sana'a haƙƙi na hudu shine yana kai munzalin da zai yi aure a yi masa aure na biyar haƙi na biyar tun yana ɗan ƙanƙane sai ka za a masa malamin da zai bashi ilimi wace sana'a ce mace za ta iya da dubu goma kamar yadda sana'a da mace za ta iya da naira dubu goma shine wancan haɗin man shafawa ko sabulu ko kawashi ko air freshener baya kai naira dubu goma gaba ɗayan giri ɗin ba sa fin dubu uku zai naira dubu hudu. mun gode dakta masu kallo na tabbatar an ji bayanan dakta kuma an nishaɗantu da wannan tattaunawa tamu fatan za mu iya koyi da matasa na gari don mu zama abin koyi a cikin al'umma duka-duka a nan za mu ce muku za mu je hutun gajeren lokaci da zarar mun dawo shirin gari ya waye zai dora. masu kallo mu da dawowa daga zangon baki inda muka kasance da dr ahmad karas wanda suka tattauna abu mai matukar mahimmanci abin da ya shafi um, lamarin makiyaya mm, da manoma da kuma nema musu aiki da sauransu ni sai nake ganin kamar ai duk suna da dangantaka da zuwa da manoma da makiyaya e dangantaka ne za mu iya cewa mabi dangantaka ne na kasancewa a yanki ɗaya misali eh. misali yankin arewa mm. amma haka za ka duba kuma za a ga wa'annan hausawa ne wa'annan fulani ne amma kuma ta wani fannin ana haɗewa a zama ɗaya shi sa ake hausa fulani yawa irin wannan abu so hmm. kin ga abin da suka tattauna abu ne mai matukar muhimmanci wanda muka ga muka duba muka. yana daga cikin abun da yake damun arewacin Najeriya ko gaskiya amma da wani lokacin ciki na dan fara wani irin kuka yawa saboda haka fati <laughs> eh, an gama mm. mu taso za ku iya tasowa a to ai mun ga komai ne duka a hargitse ana cin danyen a ah, taruhu bakan magana ta mana fati mun ban miki in kin da za mu taso <laughs> to masu kallon mu abubuwan da za a bukata idan za a yi shi wannan um, toasted bread din ana bukatar sinadarin ɗanɗano da kayan ƙamshi ana bukatar mai ana buƙatar ɗanyen kwai ana bukatar kifin gwangwani sardine ana bukatar attaruhu ganyen parsley albasa da kuma biredi mai yanka-yanka na haka sai ku biyo mu don ganin yadda shirin zai kasance masu kallon mu za mu fara da ɗaukan shi sardine mu wato um, kifin gwangwani za mu zuba shi a cikin bol ɗin da za mu mixin abubuwa za mu dagar dagargaza shi bayan an dagargaza abu na gaba da za a yi ne za a ɗauko ɗanyen kwai za a fasa wannan zan yi amfani da kwai guda uku ya danganta da yawan yadda mutum yake son kwan shi kuma amfani da dabarar fara fasawa ɗaya bayan ɗaya a wani mazubin daban saboda ko da za a samu akasi a samu mara kyau su zai zama cewa ba wai kawai ka zuba su a lokaci guda ba ne ka fasa su wani ya zo ya bata wani a ciki so bayan an saka kwan za a kada a haɗe shi wannan kwan da kifin to daga nan kuma za a saka sinadarin ɗanɗano da kayan ƙamshi sinadarin ɗanɗanon ba wani mai yawa ba saboda shi kifi yana da ɗanɗanon shi wannan kuma black pepper ne bakin masoro wannan kuma curry powder ne za a saka so next abu kuma da za a zuba ita ce albasa tana taimakawa wurin kashe karnin kwai da ma kifi gaba daya ga kuma attaruhu shi ba wani mai yawa ba in baka son yaji ma zaka iya omitin din shi ba sai ka sa ba kawai dai saboda yana dan bada kanshi shi yasa na saka shi abu na gaba kuma shine um, fresh parsley wato ganyen parsley kenan shi ma akwai kanshi na musamman da yake badawa so that's why na saka su a ciki kuma za ku ga ko daga kala ma a ida ma yana ƙara fito da kyan shi daga nan kuma yanzu za mu zo kan gurin suya za mu dan bashi ya yi zafi sai a zo a zuba wannan haɗin na kwai da kifi da sauran abubuwa haka ma ina ganin za iya zubawa za mu shi lokaci ya soyu za a soya shi ne kamar yadda ake suyan kwai so kafin ya gama haɗe jikin shi abu na gaba da za mu tunda mun ce toasted bread ne za mu shafa ma ita toaster ɗinmu mai ba wai dole in baka da toaster ma za ka iya yi a kan pan bayan ka gama soya shi kwan sai ka dan saka mai ko butter sai ka gasa bread ɗinka sai ka zo ka ƙarasa haɗawa so mu yanzu da babu bota ba damuwa za mu shafa mai a jikin toaster din so daga nan za a ɗauko shi bread din za a saka to kwan yanzu za mu juya shi shi ma wannan zan saka shi a ciki so daga nan za a sake ɗauko shi bread din za a dora a kai shi ma wannan za a dora sai a rufe idan aka rufe za a sa a gasa shi so za mu dan bashi dan lokaci so kuma kamar yadda na fada idan misali baka da toaster kana so ka yi na cikin pan so kawai za ka ɗan iya saka bota komai ka saka bread ɗin naka ka gasa shi duka biyun sai ka zo ka sa shi kwan a ciki idan ma kuma ba haka ba baka so ka gasa za ka iya cin shi kawai a haka misali kamar yanzu wannan ɗin yadda yake a haka kawai za ka iya ɗauko shi kwanka ka saka a ciki ka ɗora ka ci abinka ko ka yanka duk yadda dai kake bukata haka za ka yi ko a hakan ina tanin maryam da abba yau kafin kubci a banza da za ku yau to daga nan tun da daman ga shif din toaster din zai yi sauki gurin rabawa amma dai maryama wallahi sai kun ci a hankali saboda akwai zafi to kaje dai hmm. sai a mana take away ko gaskiya tafi shi gida ko zaki ba mu na zaki mana take away eh sai a muku ai rarraba shi ma ƙara raba shi gida eh, biyu zan yi ya naga kina kara rarrage mishi eh, girma eh ba zan ba ku bibbiyu ba ne ba za ta kara ci ne ai zan sa muku ɗaya da rabi rabi eh. sai in taya ku ɗanɗana ba a san sararin bayan kin ci wancan za ki kara cin wani <laughs> sai in taya ku ɗanɗana gasasshen olsen ki wani kala ne fati ku tare ku dai taso hmm. bismillah abinci ya yi kira mm. babu abin da zai sa an baki maka abincin nan ko gaskiya babu dalilin da zai sa an ci abincin na ya daɗi yau baki cancanci wani maki ba to masu kallo Allah ya yi da gaske dai fa ta yanka fa ta yanka rabu da ita kuma kin ga a bayan ka za ka rike <laughs> ba san mata da kai babba ne ka ci girma okay kuma ya ma fi kyau a haka ko ba matsala shi ne ya yi na ban miki na ban miki to masu kallo kamar yadda ta faɗa me ma kika ce wannan abu toasted bread toasted bread da biredi da kwai ne dai kawai aka dan mai dabaru aka aka mai tura aka mai tura to ai dabaru ko yayi amfani saboda ya bada kala kwarai da gaske mm. yayi kyau amma ni tambayin da nake so na yi mm. mm. yayin da ake hada wannan kwan da kifin da komai da komai ana iya saka flour ko corn flour haka ko wani abu hakan shi zalla za a yi shi zai yi saboda kin san wasu akwai wa'anda za ki ga hannunsu bai kware ba eh. za ki ga yana da gargajewa idan ana abin nan saboda ma za ki yayyanka shi ko ya da gargaje ba matsala to kaji kai na taimaka wa fa tattaunawan ku ne ni ban damu da in iya ba kai na taimaka kin gane ni da mu na kai a gama ne in ci haka ce ba ga jira ni ba ba jira ai alo da fofu da kamar yadda na faɗa ni ba zan bata maku ba saboda abin da ta mana ɗazu to amma kuma idan mutum ya cancanci abu dole ka yaba mai masha Allah eh masha Allah ta a yaba mai in tafi da ni ba zai ba jiran bada yaba mata yaba mata bada masu kallon faɗi gaskiya Fatima yau kina ruwa gaba daya gaba daya bread din nan gaba hmm. hmm. wayo Allah daɗi kun ji daɗi kaman ba bread ba namu na gargajiya fa kun ji daɗin shi Tun da baka bata maki ba ni zan bata maki kin ci uku a cikin dari ba ba dan shayi ne shafa kanki uku na bata a cikin dari ban yi kokari ah. ba eh gaskiya ta bata dari bisa dari dace <laughs> oh, maryam abba sai mm. an jima masu kallon mu assalamu alaikum kuma tafin mana da bread eh zan je in karasa cin ragowa ba damuwa to masu kallo bari in ci girma kamar yadda kuka gani okay kin dawo da shi mm. ba matsala amfanin hakuri kenan <laughs> masu kallo gaba kamar da kuka gani abinda fatima ta mana da kuma sauran abu shirye shirye da muka gabatar muku a wannan rana da ni da maryam a daidai wannan gaba muke so mu ce muku kuma ku ci gaba da kwatanta irin wa'annan abubuwan a gida kuma ku ci gaba da kallon shirin arewa 24 ku ci gaba da kallon shirin gari ya waye a daidai wannan gaba muke ce muku sai mun haɗu a wani zango na gaba ma'asalam. like ya ya <laughs> welcome sir if fine ka kiyaye alaikum ya kwana biyu